ka ni sunana abubakar ni dan nigeria ne <laughs> sunana ra'uf ni dan kasa indonesia masha Allah masha Allah taqabbal Allah Allah ya ka masha Allah hawalta hawalta hawal masha Allah ana murna sallah ne na zo masha Allah masha Allah ya karatu lafiya lau ya kake Lafiya lau. Masha Allah, masha Allah. Sanun da zuwa. Yawwa, me kace? Me kace? Sanun da zuwa. Ah, masha Allah, masha Allah. Takabbal Allah, takabbal Allah min mu daga sallar Iji kenan yanzu nan muna dan shan iska ne da hutawa haka ana dan hotuna da 'yan kasar indonesia bagus nggak met apa apa di bawah aja mendingan ya makanya saya udah salah bawah aja biar bisa semua juga ya